يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي da yan wada dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya muna wannan yammacin na juma'a goma sha uku ga watan shawwal hijira ɗaya. Wanda ya daidai da biyar ga watan yuni miladiyya ishirin. muna wa juna maraba da kuma dawowa da karatu bayan mun je hutun azumi da kuma sallah ibadojin da muka yi a cikin wannan hutun allah amsa muna azuminmu da sadakokinmu da sallolinmu da idin da muka yi Allah amsa muna kurakuranmu kuma Allah ya fi muna muna ƙarshe-ƙarshen kitabul jihad za mu tashi babi na 194 babun la hijrata ba'da al-fath a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir bismillahir rahmanir rahim قال المصنف رحمه الله باب لا هجرة بعد الفتح حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية wa idza stunfirtum fanfiru babun la hijrata ba'da al-fath wannan babi na magana akan cewa babu hijira tashi daga garin Makka da kewayenta a koma Madina Ba al bayan an riga an buɗe garin Makka an ci garin Makka an samu nasara akan garin Makka imam an-nawawi rahimahullah a cikin littafin tsari riyadus salihin cewa ya annaha tsarat dara islam makka ɗin ta koma garin musulunci saboda haka babu bukatun wani musulmi ya ce ni zan tashi in bar madina in hijira in bar makka in hijira in koma madina wannan ɗin ga garin maka kaɗai wannan abin ya tsaya amma garuruwan da ba maka ba garuruwan kafirai ana hijira a ko ba garuruwan musulunci wurin da musulunci bai da ƙarfi idan akwai tsangwama dangane da addini ana iya tashi daga nan a koma inda ake da walwala na yin addini don samun walwala ga addini ya fi samun walwala game da sha'anin duniya don saboda ibada aka talice mu ba saboda harkokin duniya ba sannan ana iya tashi kuma hijira daga wurin sabon Allah a koma inda ba a sabon ko inda sabon ke da karanci to waɗannan hijiran duk ba su yanke ba amma a tashi daga makka a koma madina wannan hijira ce aka kai ta. إمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان شين ابن فروخ عن منصور شين ابن المعتمر عن مجاهد شين ابن جبر عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar da aka samu nasara akan masu aka kwace suka miƙa wuya makka ta zamo garin musulunci bayan tana garin bauta wa gumaka da kafirci ya ce ya eh, ce la hijirata babu ƙaura babu yin hijira an ce wani ya yi ƙaura ya yi hijira kenan ya tashi daga wuri kaza ya koma wuri kaza nan ce ya kaurace ma abu kaza ya kauce mai ya nisanta da gare shi walakin sai dai abin da ya rage jihadun jihadi kan nanan wannan kan ba a kai ƙarshen jihadi don an ci garin makka ba jihadi na na hatta shi alkiyama sannan wani yato da kuma kyautata niyya game da duk ayyuka na addini imamu shaukani rahimahullah ya yi amfani da kai wannan jumla la ba ba'da al a lokacin da aka neme shi yawa sahih al-bukhari sharhi da imamu shaukani mudaqqiq ne Dubu da da biyu hamsin ya rasu amma duk da haka littafansa littafai ne kayyama kwarai da gaske sannan yana karkata zuwa ga tarje in ya ka akuwa na saɓani to yana ƙoƙari ya tarje in ka dabuge shi ɓangaren luga to za ka same shi jabalin ne gefen hadisi kuma jabalun ne duk gefen da zaka da buge shi to zaka isko lalle jabal ne shine sa Nasiruddin Albani rahimahullah yakan dogara ga littafan sa kwarai a wurin tarjihi na aqwal littafinsa abin tafsiri dinsa Fathul Qadir to duk wanda ya ɗauka ya san cewa lalle ya ɗauka shi kaɗai zai ishe ka tafsiri don ya jama akwalin mufassiri na magabata ga akwalin malaman luga ga akwalin kuma ahadis waɗanda yake tafiya da su saboda haka riwayatan wa diraya ne littafin nasa tafsir riwayatan wa diraya akwai a tafsir bin riwaya bil ma'thur sannan akwai kuma a tafsir bin ra'y su wanda yake nema yana ciki sannan kuma zai kokari ya ma tarjihi aqwal da sabani malamai suka yi a cikin tafsir to shine da aka nima yawa fatil ba abin sahih al-bukhari sharha yace to la hijrata ba'da al-fath da fatil bari a tsaya kuma a ce awa sahih al-bukhari fath eh, sharhi ai ya ban bata lokaci eh to ibn hajar na Allah ya bashi sa'a ya kai kolin abin da yake iya dangane yi wa sahihul bukari sharha wurin riwayatar wurin luga wurin fiqhu wurin eh, tafsir ne duk ko ina in ka zo wurin hadisi ka ce malamin hadisi ne in ya ɗauko tafsiri ka ce malamin tafsiri ne ɗauko luga ka ce malamin luga ne duk abin da zai ɗauko fannin da zai ɗauko sai ka ce malamin wannan fannin ne to haka ake son ɗalibi ba koyaushe ya kasance fanni guda kawai da an ɗan ɗauko wani fanni zai ka ce to wanga ba abin nan ba gonan muta ba ko ina ya zama gonaka amma duk da haka inda baka iya ba to kakka kutsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wai su firtum idan aka nemi ku hita zuwa wurin yaki fanfiru to ku hita kan ku yi kasala ku ja da baya ku yi zaunin ku wanda duk aka rubuta a cikin mayaka to fita yaki ya zama fardu aini akan amma wanda ba a rubuta shi ba to shi fardu kifaya ne to saboda haka duk lokacin da za a nemi a yi gayya za a aiki aka ce to kowane gida a ba da wakili guda to duk sanda aka rubuta sunanka a ciki to kai ja da baya كي kokari ka أول من kiran حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايئك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام حدثنا إبراهيم ابن موسى قال خبرنا يزيد بن زريع عن خالد سين الحزاء أنا أبي عثمان النهدي عبد الرحمن ابن من أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن من أجيبوني ko dai corona duk ta ta yi da karatun da aka yi to alhamdulillah yanzu da ce ta bar sakwato nuna godiya ga Allah wata wata'ala Allah za kuma ta bar sauran jihohin da kuma duniyar baki ɗai na'am Abdulrahman ibn Mila ibn Mula ibn Mala da ana karanta haka بضم الميم بكسر الميم بفتح الميم عن مجاشع ابن مسعود مجاشع سننسى وهب ابن ثعلبة السلمي قال جاء مجاشع آه، بأخيه مجالب ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة شي مجاشع da ya zo da ɗan uwansa mujalid a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi ga mujalid nan ya zo ya maka mubaya'a akan cewa to yanzu kan ya shirya zai hijira da makka zuwa madina saboda ka baka bari ne ta tare da ya yau ka alal hijira faƙali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai la hijira ta ba da fathi makka ai ya makara hmm, da yau ai babu hijira kuma a ce a ƙaurar daga maka zuwa madina a a wannan falalar da darajar waɗanda Allah ya ba su riga sun kwashi saura kuma sai su yi haƙuri walakin sai dai ubayi'uhu ala islam zai mai baya akan musulunci <clears throat> in nan maka zai zauna in madinan zai koma to shi kenan amma hijira ka a'a babu hijira kuma amma wannan bai hana mazauni maka ya ce kai ni ka yanzu na fi sha'awar madina barin koma can wannan kuma daban amma bai cewa ya hijira sai dai ce ya canza garin zama to shi kenan wanda madina kuma yana cewa to ni maka zan koma sai dawo maka sai zai zaune ba cewa kuma ya warware hijirarsa don hijirar ta riga ta wuce حدثنا علي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وابن جريج سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن أمير إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي مجاورة بسبيل فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح, فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة وحدثنا علي بن عبد الله شيني ابن المديني قال حدثنا سفيان شيني ابن عيينة الهلالي المكي qala amr shine amr dinar al-makki wa ibn jurayd abd al-malik ibn abd al-aziz ibn jurayd al-makki qala sami'tu ata'an ibn abi kenan ma al-makki يقول ذهبت مع عبيد عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها yace na tafi wurin Aisha tare da Ubaid ibn radiyallahu anha wa hiya mujawiratun bi sabir tana makwataka wato tana itikafi sai al-mujawira tana itikafi cikin sabir jabalun azimun bil muzdalifa ala yatari zahid minha ila mina wanda ya taso daga mina muzdalifa za shi minan to zai cimma wani dutse hagu gare shi babban dutse ne to wannan dutse ake ce ma sabir ake ce ma sabir sabirun wa uhudun akramul ardi turbatan um me cikon baitin da mai ne ya kawo muhajiruhu hadha wa zalika mab'asu muhajiruhu hadha wa zalika mab'asu cewa da sabir da kuma dutse uhud akramul ardi turbatan duk sun fi duk gaba ɗaya wata ƙasa daraja a cikin duniya muhajir huhaza a dukkan uhud ta annabi ne hijira ya tafi ko wa zalika so, cikin sabir kuma aka aiko mai da wahayi to shine mai ishiriniya alfazazi cikin waƙoƙin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam na yabo duk da wasu wuraren ya zurfafa ya wuce iyaka wasu wuraren kuma ya kamanta daidai da daidai Allah saka mai da alkhairi amma da ya karanta da luga ka malamai sun ce luga guda ɗaya an babu daga cikin alkur'ani cikin ishiriniya kalma guda tak wajen kalma ce wa zai tunatar da mu alkur'ani tun daga farko har ƙarshe babu kalmar da babu a cikin ishiriniya bancin kalma ɗaya tak Wajen kalma ce tau <laughs> To cikin suratul adiyat kalmar take. Na dawo da abin kusa kusa. Aha. Eh? zakanu da an taba faɗi kajiya lakanud wannan kalmar ce malamai suka ce ba ta cikin ishiriniya in ba ka ba duk gaba ɗai ɗaya eh, cikin abin nan cikin alƙur cikin ishiriniya dai babu wannan kalmar eh na'am to saboda haka ai kokari a lake kada ban lugogin nan suna da amfani kwarai da gaske in ka ratsa cikin tafsir waƙoƙin jahiliya za ka ta gani eh luga malaman jahiliya za ta kafa hujjoji da su akan matsalar luga ka dawo ma cikin tafasi abin nan shuruhu na hadisi ma haka nan za ka isu saboda haka kada a bar luga malamin hadisi bai wadatuwa da luga hmm? ko ni za ka yi sai da luga <coughs> to lokacin mujawaratun bisabir tana makotaka wato tana itikaf kenan fa qalat lana sai ta ce muna ai in qata'at al hijratu hijra ta riga ta yanke munzu فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة duk lokacin da Allah ya ba annabinsa nasara ya amshe makka ta dawo da cikin garuruwan musulunci shi kenan la da hijira hijira kuma ta yanke saboda ka sai shi hakuri. wannan darajar ta tsere mai نعم باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا أصين الله وتجريدهن حدثني محمد بن عبد الله بن هوشب الطائبي الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عطية وكان علوية إني لا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء سمعته يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال ائتوا روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها خاطب كتابا فأتينا الروضة فقلنا الكتاب قالت لم يعطني فقلنا لنخرجن لتخرجن أو لأجردنك فأخرجت من هجزتها فأرسل إلى حاطب فقال لا تعجل والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به من يدفع الله به عن أهله وماله ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق فقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فهذا الذي جرأه نعم babun idan tsarra rajul ila nazari fi shu'ur ahli zimma idan namiji ya buƙaci ya kalli gashin wata mace daga cikin kafiran amana idan bukata ta kama haka nan in yana halatta tsiraici ne amma idan ga buƙata to yana halatta namiji ya kalli tsiraicin mace bangare aiki nan sannan wal mu'minat kuma idan bukata ta kama namiji ya kalli gashin mace mu'mina idza asaina Allah idan suka saba ma Allah to haka nan kuma yana halatta wata jaridihinna sannan yana halatta kuma a mai da su tsirara idan bukata ta kama haka nan حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم سين ابن بشير الواسطي قال أخبرنا حسين شين ابن عبد الرحمن السلمي عن سعد ابن عبيدة شيماء السلمي أبو حمزة أنا أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا أبو عبد الرحمن shine ce to shi abu abdurrahman usmaniyya ne yana ma ganin cewa daga abubakar sai umar sai usman ga daraja ga fifiko akwai kuma wanda ke ganin daga abubakar sai umar sai aliyu an fahimta ko wanda ke ganin cewa usman shi an da daraja ta uku sai a ce masa usmani yu wanda ke ganin cewa aliyu su shi an da daraja ta uku su a ce musu ne an fahimta ko amma wani ra'ayi ne babu bambanci tsakanin su wanda ke ganin usman shi an na uku suna ganin darajar aliyu waɗanda ke ganin aliyu shi an na uku suna ganin daraja usman saboda haka ra'ayi ne kawai annabin eh, na dukiya amma kuma galiban mafi yawa shi ne usman shi ne na uku an fahimta ko eh, sannan wannan ɗin kuma bai sa a soki wane bai sa a soki wane a lokacinsu. salaf ba su kasance suna sukan wanda ke gani aliyu shi an na uku ba suka ce wanda ke ganin kuma usman shi an na uku shi ma ba a suka ce amma mafi rinjaye shine Usman shi anna uku sannan Ali ibn Abi Talib yace inni la eh, la a'lamu man alladhi jarra sahibaka ala dima shi Abu Abdurrahman da yake Usmaniyya ne yace mai faqala ibn Atiyya sai ce ma ibn Atiyya sunan sahibban shi ko ibn Atiyya alawiyan shi ko yana gani Ali shi a da daraja ta uku ko to sai shi usmaniyan yace ma alawiyan inni la a'lamu man ladhi jarra sahibak yace ni na ta abin da ingiza wannan da kake goyon baya dan takaranka eh sai ali nan ko ali ibn abi talib na san abin da ke iza shi alal dima na ya zudda jini wato ya fada ayyaki tawo samaituhu yaqulu yace na ji shi aliyu yana cewa ba aka ne nabi sallallahu alaihi wasallam zubaira annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni da ni da zubair ibn awwam fa qala sai ce mun ituni rawbata kaza ku je daidai abin na rawbatu kaza a wata riwaya rawbatu khar aka ambaci wannan wurin daidai wannan wurin wa tajiduna biha imra'atan za ku ishe wata mace daidai nan ko a ataha hatibun kitabun haɗin ibn abi balta'a ya rubuta takarda ya ba ta kai wa mutanen makka ku cin mata nan wurin mu'jiza ta mazo sallallahu alaihi wasallam ta shigo a nan ya nuna masa daidai da za su cin mata so um alaran ma ya ambaci wata kalma da bamu da ita fa tainahu kace ko inni la alam zara fa'atina rauda to wannan jumla fa'atina rauda mu ba mu da ita sai ce faqulna alkitab sai muka ce mata alkitab wato hat hat alkitab ni kawo takardar nan da aka rubuta aka baki qala sai ce lam yu'tini ni fa bai bani komi ba faqulna sai muka ce mata la tukhrijanna ko dai ki fitar mu da takardar aw la ujarrijannaki ali ce ko amma ce ki tsirara yanzu an sai shigo wato ba wata sauki ya mazu Allah sallallahu alaihi wasallam aiko bai ce takarda da gare ki ce a'a ba ba ki koyi ba eh mazu sallallahu alaihi wasallam bai kariya tai fa akhrajat min hujzatiha sai ta fito da takardar eh, abin a cikin kunkurunta wato cikin abin da ne eh, tamba da suke su darma to sai ta duba na sai ta fito da takardar a wata riwaya kuma cewa cikin gashin kitson gashin ta tafi da takardar shine ibn hajar yace to shine yiwa ya kasance gashin ta na da tsawo cikin kitson gashin ta sa takardar amma gashin ya sauka har ya kai ga abin nan kugunta saboda haka lokacin da ta ɗebo eh, takardar daidai kusa ga kugunta na ta ɗebo takardar saboda haka ga kugun kusa ga kugunta amma cikin mai eh, takardar take cikin abin nan gashin kitson kanta na to fara san ila hatib da suka zo da takardar sai annabi ya aika ma hatib ya taho ga wani labari faqala la ta'jal yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kakka ya gaugawan yanke min hukunci da kuma afka min ka saurare ni wallahi ma kafar ma kafarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana rantsuwa da Allah ba ba kafirci bai kafirta ba wato wannan takardar da ya aika ba da niyyar kafircewa ridda daga musulunci zuwa addinin kafirci ne ya rubuta takardar ba walar zafin lil islam illa hubban kuma ba abin da ya karu garin dangane da musulunci face sai so son musulunci ma ya karu gare ni walakin walam yakun ahadun min ka illa wa lahu bi makkata man yadfa'u Allah bihi an ahlihi wa mali yace duk sahabbanka baki daya kowanne su yana da wani wakili a makka wanda ke kariyar dukiya kai wanda ke kariyar iyalin wasu ɗan uwa da baro can duk daga cikin sahabbanka babu wanda bai da wani wakili a makka ahad ni ko ban da kowa a dalilin da ya sa rubutu takardar ne yake faɗi fa ahbabtu an attakhidha indakum yada saboda haka nake so in samu wata kafa da gare su da wani alkhairin da zan yi musu wannan alkhairin da zan yi musu ya sa ni kuma dukiyar da na baro ta su kula min da ita an fahimta ko to hujjan da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dalilin da ya sa rubuta takardar ke yace fa saddaqahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gaskata shi yake yi gaskiya fa qala umar sai umar yake da'ani adrib unqahu karabila ne da Allah ya yi. ya zai kwashi asiri mu ya aika mutanen makka fa innahu qad nafaq lalle ne ya aikin munafinci fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai wa ma yudrika menene ya sanar da kai la'alla Allah ai tabbas ubangiji subhanahu wataala ittala ala ahli badr ya hangi mutanen badar waɗanda suka halarci yakin badar fa qala sai su imanu ma shi ku aikata duk abin da kuka riga dama fa qad ghafartu lakum hmm? na gafarta muku ko nan din bai kawo ba don ba muhallu shahid da yake magana akai kenan ba saboda haka idan ya kasance Allah ya tsinke mutanen badar da irin cirjiyar da suka yi yawon furkan da irin kariyar da suka ba musulunci Allah ya sa abin da ke cikin zukatansu lokacin da suka yi wannan yakin su su kuma ya cancanci idan suka yi wani lahi su ku a ce an yahe musu saboda irin wannan namiji aikin da suka yi Ya yace fahaga wannan eh, ƙaunin da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya tsinke mutanen badar ya ce ku aikata duk abin da ku ga dama na gafarta muku allazi jarra'ahu abin da ya samu aliyu ya ji kenan ko eh, wannan na koma ga aliyu da abi talib ne cewa ya eh, la'alamu eh, mallari jarra sahibaka ala dima ko to sai da kawo karshen nan tukunna ya ce wannan ƙaunin da allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to abin da ya ƙara ma aliyu ya ji kenan ko na cewa duk wanda ya keta to a keta mai ka abin da kyale na? na yana magana akan gashin ita wannan da aka aika da saƙon a kwance gashinta ta kwance suna kallon gashinta tsiraiki ne ta saboda haka kuma sun gani saboda ne tana jikin kafirar amana amma kuma gashi maza ne suka turɗe binan eh, eh, tsaye da ita dole ta kwance gashinta ta hidda saƙon da ke ciki ta miƙa musu to saboda haka an bukata ta kama kamar yadda yake halatta namiji ya ga tsiraitin mace haka nan ma yana halatta mace ta ga tsiraitin namiji idan bukata ta kama wallahu a'lamu babu babu istiqbalul استقبال الغزاة abdullah ibn abil aswad qala الأسود yazid ibn zuray wa humayd ibn al aswad an habib ibn shahid عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله تعالى عنه أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك نعم to babun istiqbalul wannan babi na magana akan tarbon waɗanda suka dawo daga wurin yaki ba yaƙi ɗaya ba duk lokacin da mutum ya tafiya idan zai dawo an san da dawowarsa akan zo a tarbe shi abin nan eh, in ya so haka ko kuma yana da wani matsayi kamar yadda ake zuwa filin jirgi a tarbe wani babba idan zai shigo a gari to haka nan akan hita a je tarbon wadanda suka dawo daga wurin yaki sai haddathana abdullahi ibn abdul aswad qala haddathana yazid ibn zurai wa humayd ibn al aswad an habib eh, ibn shahid an ibn abi mulaika sai na abdullahi ibn abi mulaika qala ibn zubair ibn ja'far dukkan sunan abdullahi abdullahi ibn zubair ibn al da kuma abdullahi ibn ja'far ibn abi talib radiyallahu anhum to abdullahi ibn zubair ya tambaye abdullahi ibn ja'far atazkuru ko ya tunatar da shi ya tambaye shi shin kana iya tunawa istalqaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wa anta wa ibn abbas a lokacin da muka je muka tarbo annabi sallallahu alaihi wasallam ni da kai da abdullahi ibn abbas qala na'am abdullahi ibn ja'far yace na'am ina tuna ban mance ba yace fahamalana wa tarakaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ni abdullahi ibn ja'far da abdullahi ibn abbas amma kai bai ɗauke ka ba a fito ko kenan bai bace ba kenan ko eh, ya faɗa mai ma waɗanda aka ɗauka duk gaba ɗai ashe na rike da abin tsantsantsaf so a nan eh, halaccin hita tarbo kenan ko saboda ta wani malami ne ya fito ya zo sai a a tarbe shi ko kuma zai tafi a a mai rakiya da wannan duka ana yi haddasa malik حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال قال الصائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة كان سفيان عن الزهري محمد بن مسلم قال قال الصائب بن يزيد رضي الله عنه ذهبنا إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان yace mun tahi saniyatul wada a wurin da suka je suka yi tarbun kenan ko me suka je yi saniyatul wada yace na talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don mu tarbo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma asbiyan tare da yara labarin da ya bayar kenan ko sau samiyatul wada wasu malamai suna cewa arewa ga makka eh, ga madina take wasu na cewa a a kudu ne ga madina haka suke cewa saboda haka waɗanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya hijira a samiyatul wada aka tarbe shi kuma maka kudu take ga madina saboda haka lokacin da suka tarbo shi ne a saniyatul wada sannan ne suka eh, abin da aza wannan waka sala albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da lillahi da'iku ko, al-mab'uth fina Tabil Amril amr zai mutai sharrafta madina marhaban ya khaira da'i to wannan waƙin na tarbo annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba an ce mm. Kawai ibn qayyim kawai na dauko dan akwai kaulin malamai da yawa inda suka ba'afa shi Sheikh Nasruddin Albani ya ba'afa wannan hadisi Shaukani haka ne Ibn Taymiyyah haka ne Ibn Hajar haka ne Ibn Qayyim ga abin da yake wa ba'd ar-ruwa yahimu fi hada cewa wasu masu riwaya suna wahami na faruwa gare su dangane da saniyatul eh, wada arewa ga makka take ko kuma kudu ga makka wa yaqulu inna ma kana zalika inda makadamin nabi sallallahu alaihi wasallam ila madina min makka cewa an yi wannan an rera wannan wakan ne da aka tarbo saniyatul wada a lokacin da ya baro maka zuwa madina wa huwa wahmun zahir yace ai wannan wahami ne bayyane menene wahami abu baki ne kai ka ce a hori na sai a cewa da ya yi wahali an fahimta ko li'anna saniyatul wada ma hiya min nahiyati sham yace saniyatul wada a jihar sham take jihar sham kuma arewa ga madina kenan ba kudu ga madina ba an fahimta ko wanda zai fita madina ya doshi sham to hanyar tabuk zai hanyar tabuk kuma sai ka wuce duk kuma arewa ga madina suke la yaraha alqadimu min makkata ila almadina yace wanda ya taso maka zuwa madina bai ko ganin sani ya wada wala yamurru biha illa idza tawajjaha ila sham kuma ko bi wurin ma ba zai yi ba sai fa in ya tashi madina ne zai wuce sham tukunna dada sai bi saniyatul wada ya wuce abinda ibn qayyim ya ce kenan saboda haka waɗanda ke cewa kudu ga madina bin madina aka tarbo annabi sallallahu alaihi wasallam da ya to makka suka eh, hijira suka wannan rera wannan waƙoƙin to wannan abin nan da'if ne ba daidai bane eh to saniyatul wada' din hanya ce saniya hanya ce tsakanin duwatsu ga dutsi nan ga dutsi nan hanya ta ratsa tsakanin su eh saniyat din kenan to wada ɗin kuma an jingina wannan saniya ga wada saboda duk wani babbai tashi daga makka daga madina he zai tafiya in dai arewa zai fuskanta to in ai mai rakiya nan ake tsayawa a dawo sannan wanda zai shigo madina kuma in ta arewa ya bullo nan ne ake tarbunsa saboda haka wurin ya zamo wurin bankwana da kuma tarbo sai ake jingina alwada ga wannan saniya ɗin ga alwada an fahimta ko na wanda a kudu ga maka suka ce abin da saniyatun eh, najjar saniyatun najjar a kudu ga eh, madina wanda in yi mutu wanda ya fito maka zai biyo a nan wurin saniyatun najjar amma ba saniyatun wada ba an fahimta ko saboda haka eh, jingina wannan wakan cewa lokacin da annabi ya hijira zai shigo maka ne aka tarbo shi aka yi mai wannan wakan wannan da'ifin ne bai inganta ba sannan waɗanda ke yin ba su da ilimi a kai ne kuma ba su nemi tabbacin menene eh, abin na hakikani ba na'am sau na'am ana ramma babun babun ما يقول إذا رجع من الغزو حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية النافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا قال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فباب ما يقول إذا رجع من الغزو abinda لما zai كرم تائبا يا داود daga wurin ya dawo daga wurin da dan ilimi ya dawo daga hajji ya dawo daga wurin eh, bidan bidan kefane ko dan hatauci na ya dawo <laughs> zai zo gida duk ba jihadi na ba na'am sai ya dawo daga jihadin ya hangi garin su wace addu'a kamata yi <laughs> ya fi ko idan raja min al-ghazw to hadathna musa ibn isma'il abu salma kina tabu zaki قال hadathna juwayriya shine ibnu wa asma hmm, da juwairiya da asma duk maza ne eh, amma nan najeriya ka sa mata dan ka suna juwairiya <laughs> sai a mai taba kaka cikin gari <laughs> sai ga juwairiya amma ana sa dalha ko yawa <coughs> ta saboda haka duk abin da zai zamo eh, abin nan ta eh, da daraja ko kuma tozartawa ko to ko da shari'a ta yadda abin da zai haifar za a yi la'akari da shi eh don siyana ta lir waje nan to anna fi ibn eh, wa maula abdullahi bin umar an abdullahi bin umar radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha qafala annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo daga wani yaki al quful sin arju'u min al ghadb eh, kabbara thalathan zai kabbara hasu uku ƙala sai ce aibu na masu dawowa muke insha Allahu ta'ibu na masu tuba muke abidu na masu bauta Allah muke hamidu na masu gode ma Allah muke ɗan eh, hamiduna ko buna da abiduna da hamiduna duk dai muta'alliqun bi lirabbina ko da sajiduna duk gaba ɗaya lirabbina masu tuba ne ga ubangijinmu masu bota ubangijin muke masu gode ubangijin masu wa ubangijin su da sujada muke Allah wa'ada Allah yayi wa bawansa gaskiya ko yayi wa abin alƙawarin Allah wa'adahu Allah yayi gaskiya ga alƙawarin da yawa bawansa wa nasara abdahu kuma ya ba bawansa nasara wa hazama hazaba kuma ya watse rundunan yaki wahdahu shi kadai hmm. حدثنا أبو معمر حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أرضف صفية بنت حيي فأثرت ناقته فصرعا جميعا فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداك قال عليك المرأة فقلب صوبا على وجهه وأتاها فألقاها عليها فألقاه عليها نعم وأصلح لهما مركبهما فركبا واقتنبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشربنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة حدثنا أبو بعمر شين عبد الله ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث شين ابن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من أصفان muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga yaƙi da ya yi a garin Usman. Usman bai da nisa daga binnan Makka, suna cewa zango binnan biyu ne, tsakanin Makka da Usman zango biyu ne. Nam. To zango kuma galiban mil goma sha biyu suke ɗiba zango guda. Wato idan binnan fatake na tafiya, in aka yi tahiya mil goma sha biyu ana da bukata a ɗan tsaya a huta tukunna kuma a tashi duk inda za a tsaya ɗan huta ce an yi zango wuri kaza wato an tsaya wuri kaza an huta sannan daɗa tashi ko kuma an yi loko wuri kaza sannan sai a ɗauka kuma a ta tafiya saboda haka su fatake sun san da gari kaza zuwa kaza sun san ko zango nawa ne ke tsakaninsu na'am ehm, lokacin da ya dawo daga yakin Usman kenan wa qad ardafa safiyata bint huyay kuma ya goyo safiya bint huyay akan abin da taguwarsa fa asarat naqatuhu sai taguwarsa ta tuntubi fa suri'a jami'an sai duk aka kayar da su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalin sa safiya fa qtahama abu talha sai abu talha ya kutsa ya je inda suke fa qala ya rasulullah yace ya manzo Allah ja'alani Allah fidak Allah ya sanya ni rayuwata mai fansar rayuwarka to faqal ko Allah ya sanya ka fanshi rayuwata qala alayka almar'a yace to ka kula da ita mace ka kula da ita ni da sauki amma ita kula da ita fa qallaba thawban ala wajhihi to kamiya ta san mata sai rufe fiskarsa ki Abu Talha an fahimta ko kaman eh, bin a rufe fiska amma dai ana gani amma dai an rufe fuskan ba a gane fuskan waye amma dai shi yana gani wa alqaha eh, wa alqahu alaiha wa ataha ufa ya kama ku fa ataha ko wa ataha sai ya je wurin ya nan ita safiya da ya je wurin fa alqahu alaiha tufafin da ya lullube fuskar sa ko to sai ɗebe tufafin sai lullube ta an fahimta ko eh, inda ita babu tufafi ga fuskar ta kamin ya isa can to shi ya lullube fuskarsa bai ganinta an fahimta ko ko ba ta ganin shi amma shi yana ganin hanya to lokacin da ya isa kuma ita zai agaza saboda haka sai ɗebe tufafin ya lulluɓa mata sannan daɗa sai taimaka mata irin taimakon da take da bukata wa aslaha lakuma kuma sai gyara musu kuma taguwarsun farake ba sai suka kuma hawa in ji anas ya ce wa tanafna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai duk muka zagaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so <clears throat> na malamai su magana dangane da cewa Usman hanyar maka Usman take kuma ga sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga Khaybar ya goyo Safiya ba daga Makka ko hanyar Makka ba Khaybar kuma arewa take ga Madina Usman kuma can kusa ga Makka take to yaya aka ce kuma ya fito daga usman kuma yana goye da safiya kuma to duk dai sun ba da tawili akan cewa don yakin usman shekara ta shida ga hijira aka yakin usman amma yakin haibar shekara ta bakwai an kai saboda kasancewa suna kusa da kusa da gama usman aka je abin haibar, saboda ka dalilin da ya sa kenan wasu ke jinginawa cewa dawowarsa daga yakin usman kaman babu wani yaki tsakaninsu saboda haka sai aka buge kaman yaki guda ne don ana dawowa usman ana wucewa Khaibar kamar yadda suke ba da tarihin binnan eh, gazwatu fathi makka da binnan eh, dawusu imwas lokacin fathu makka ana gama fathu makka aka je kunai to sannan eh, binnan imwas Eh, gazwata imwas kuma kusa da kusa ne da fatu makka saboda haka duk sai a musu bugu guda dalilin da yasa kenan ba a rarrabe tsakani ba yanzu misali ga abin nan eh, saukar da injila da abin nan eh, at-taura ba sai da aka saukar da at-taura tukun injila tukun alqur'ani ba amma ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa ba ce Isa ba eh saboda me da injila ɗin da taura kusan abu guda ne bambanci su ɗan kaɗan ne an fahimta ko kuma babu wani littafi tsakaninsu saboda haka sai aka yi musu bugu guda kamar don abu guda ne sai aka ce unzala min ba'di musa ba ce min ba'di isa ba to shi ne ce yana yiwuwa irin wannan tawilin da su abin ruwa suka ɗauka kenan in ba haka ba usman kusa ga maka take khaibara kuma arewa ga maka wurin kilomita 170 tsakanin madina zuwa khaibar to abu talha ce anas da ke ba da labari ce da suka zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka taso falon ma a sharaf na adal madina lokacin da muka tasan ma madina ga muna ganin garin madina kada sai ce ayibu na ta'ibu na adidu na da rabbi na hamidun ya ce ayibu na masu dawowa muke aba ya ubu ya dawowa kenan hmm? al'iyab dawowa a cikin yini ake ce ma abin na al'iyab ta'ibuna lirabbina abiduna lirabbina hamiduna kuma lirabbina falam yazal ya kuli zalika hatta da kalal madina yana karanta wannan addu'a har ya shiga a garin madina حدثنا علي حدثنا علي قال حدثنا بش بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مرجفها على راحلته فلما كانوا ببعض الطريق أطرت الناقة فسرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وإن أبا طلحة قال أحسب قال اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك من شيء قال لا ولكن عليك بالمرأة فألقى أبو طلحة صوبه على وجهه فقصد بظهر المدينة آه، فقصد آه، آه، قصدها فألقى صوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فصاروا حتى فصاروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة آه، حدثنا علي كين ابن المديني حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أقبل أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم يا داو واتو يا يا كومو كينا يا فسكنتو مدينة دشيدا آه، مجن النسا ما في أبو abu ومع النبي صلى الله عليه وسلم wasallam يردفها على راحلته annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da matarsa safiya kuma ya goya ta a bisa taguwarsa falamma kana bi ba'd tariq da aka kai wani wuri ga hanya asarat dabbatu sai ta taguwan sai tuntube fasuri annabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'a sai aka kada annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa da ya goyo wa inna ba talhata qala abu talha cewa ahsibu ina zatun qala iqtahama ala ba'irihi iqtahama an ba'irihi fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato yana zaton cewa cewa Abu Talha yayi iqtahama an ba'irihi wato ya sauko da bisa raƙuminsa ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya nabi Allah ja'alani Allah fidak Allah ya sanya ni in zamo fansanka <clears throat> daga cikin waɗanda za ka fansa hal asabaka min shai wani abu ya same ka na rauni ƙala la ya ce a walakin alaikal mar'a sai dai ka kula da ita macin fa'alka abu talha taubahu ala wajihi abu talha sai lullube fuskansa da tufafinsa ƙasa da ƙasdaha sai ya nufi wajenta fa'alƙa bahu alaiha sai lulluɓa mata tufafin da ya lulluɓa ga kaina ne faƙamatul mar'a sai ita matan ta tashi safiya fashadda lahuma ala rahilatihi ma farakiba sai ɗaure musu abin da wannan tufafin da ya lulluɓa gare ta <clears throat> ga taguwarsu farakiba duk sai suka hau fasaru kuma suka kama tafiya hatta idza kanu bi madina har sai da suka kai wajen garin madina fa auka da ashrafu alal madina ko ko cewa yayi har suka tasan magarin madina ga su ga madina da suka kai nan qala annabi sallallahu alaihi wasallam aibuna taibuna abiduna li rabbina falam yazal yaquluha hatta dakhala al madina ne kamar ana ce mana saura minti uku saboda haka nan zamu da aya kada ai karatun gurmaje in ba wa hadisi hakan eh in Allah kai mu sati mai zuwa mu kammala sai mu shiga wani kitab insha Allah abinda mu karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya kuma yayi cikin zukatan masu saurari an dauke wuta don makarantun ne da muke karatu insha Allah za mu koma ana cika waka ina na laspikar take oh takata ya ta kunno jan wannan na yi ko banje ba eh jan zai kunno can waɗanda an nesa ba su ji ba kunnawa ta yi ba halin? to kuma ka ce ka yi mai magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta sallah lahiya ai da ta wuce a san da cinka a jiki na ai ta da a jinka ai na da da amin amin ko inda na kai kai na asibiti kan da an jefa ni cikin can yayi ina wurin cikin wasu yi tambihi ga wannan ɗin a ɗan jira akwai saƙo ga dr jabi ana cika mina na yi ƙare a sha jalle waɗanda aka kusa za su ji a ƙara da wangaɗin gaɗe wannan wancan ɗaibe guda ɗaibe guda gudan bai da tsawo ga mai tsawon nan yawwa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala tambayin da ni so in yi cikin karatu aka san zaburar da ni game da shi babban kalubale da masifar da muke fuskanta yanzu shine kokarin kayyata hadisan bukhari da muslim habla tana nan da yawa daga mutane daban-daban mafi girman su na farko akwai yan shi'a akwai zanadika yan boko akida akwai kalan mutane daban-daban kuma mutane da ke wannan abin suna suna ta samun nasara da yawa ko abin da ake so a ta hadisan bukhari da muslim karya ne me yasa ta ina yanzu wannan hadisin da aka karanta na hafi cewa an cire wasiƙa cikin gashinta wani kuma ya ce an cire cikin kugunta wannan ɗaya isa aka fama misali a ce duk hadisan bukari ƙarya ne wane ne sai a ta dariya a yi ta dariya amma kun ji yanzu jam'in da aka karanta na ibn hajar ya burge ko bai burge ba to su masu wannan wasunsu ba su karanta wannan ba na ɗaya kenan na biyu wasunsu kuma da gangan ne da an sa maka shakka ji mutanen da ke sa maka shakka ga bukari da musulun su ne fa masu amfani da hadisai mabu'ai da da'ifai ake ta gaya musu wani hadisi mabu'i ne wani hadisi da'ifi ne suna ta rigima yanzu gaba ɗaya an yi hamla ake yi ga Bukhari da Muslim akwai babban kalubale gare mu gaba ɗaya in ka jiba inda matsalar take yanzu shine yanzu mutum nawa ne suke halartar wannan ga yi magana wannan jami yanzu gobe in wani zo ce maka hadisin Bukhari duk ƙarya ne ji yanzu hadisi hadisi ɗaya ne kisa ɗaya ce ta haɗin bin Abi Balta an ce a kai aka cire wasiƙa an ce a kugu aka cire wasiƙa to wanne ne in ka halarci karatun yau kana da ansar da zaka bai to amma mutum nawa suka halarci karatun yau a Sokoto mutum yanzu mutum ɗari biyar mu ce mutum ɗari biyar cikin mutum miliyan hudu da a sokoto duk inda ake karatu sokoto gaba ɗaya in ka haɗa misali in ka haɗa za ga waɗannan huskoki ne kake gani duk su ne ke tattin kirari in mun canzu yanzu mutum ɗari biyar ne annan to za mu iya cewa inda ake karatu sokoto mutum dubu ne ke zuwa akwai wasu ɗari biyar da ba su zuwa nan wani halka za ta samu ƙarin wasu ɗari da saboda wani uzuri lokacin ba su da lokaci da ake karatun bukari ko ba su lokaci da ake karatun kaza ko unguwarsu ba su zuwa duk iyaka ka ce gaba ɗaya mutum dubu ke halarta ina mutum miliyan uku da dubu ɗari tara da tasirin da tara nan matsalar take don ka yana wajaba ga kuɗin nan kusan wannan abin in ya zo misali in aka haɗa waɗannan mutanen faɗa da mutum dubu mutum dubu ba komai za su iya musu ba dole sai an tashi an yi rigakafi dole dole ku kuɗin nan sai kun tashi kun shiga kun isar da karatun inda wanda baya zuwa matsalar da muke da shi shine yanzu misali duk inda ake wannan karatun nan ba wanda aka tura mata ake ce don Allah ka zo karatu kuma wanda za a tura mana na street babu wanda aka je gida ne kwankwasa aka ce sai an jawo shi da ƙarfi duk wanda ya zo nan volunteer ya yi da kai ne yana son abin ne in ya daina zuwa gaba ɗaya shi ne ya daina zuwa to abin da ya waje ba waɗancan mutum miliyan uku da dubu ɗari tara da tasa'in da tara ya zai a kai musu karatun shi ya waje ba za ka ya waje ba gare ku ku ku isar da irin waɗannan karatu irin wanda kuke lungu da saƙo ya kasance jama'a sun fahimta ina wannan magana ne wallahi cikin zuciya domin tana damuna duk kwanakin nan sai ga an cimma wannan karatun kullun in ka hau facebook ka ga masu kayyata hadisan bukhari da muslim masu kayyata hadisi annabi ya ce an baka labarin hadisi in ka ana shi da hankalinka in bai ba za'ifi ne to ba ingantacce ba ne annabi ya ce duk hadisin da bai daidai da ƙur'ani ba ba ingantacce ne mutum nawa gare ka abokai a facebook guda nawa ka gani nan in ka sa wannan a facebook zai da za su yi sauran da baka gani ba a nan kila cikin abokanka dubu gare ka ko dubu biyar ka zo ka guda hamsin ɗaya ka gani cikin su ina sauran babbar shawarar da nake bai na taɓa ba ɗaliban madina da suka kami ziyara an jihar sokoto wannan shawara irin wannan karatu yana da kyawu ya ci gaba a yi abu dawuda a yi buhari a yi zadul ma'ad a yi littafi kaza ana koyar da mutane amma ya kamata ta wuce nan duk gaba ɗai ba su kai igo ɗai ɗai cikin dubu na mutanen da a jihar sokoto masu zuwa irin wannan karatun ya wajaba a shiga secondary schools wani zai primary ya yi secondary ya yi university ya gama ya zan yana da wani tasiri al'umma bai taba halatta ko ɗaya cikin wa'annan halƙoƙin karatun ba kuma yana da kuma kila ya ƙara ya zama lecturer a university a tara mai mutum ɗari kaza yana koyar da su kuma abin da ya fahimta a wani facebook shi ne sa musu kuma ya lalata musu kwakwalwa kuma ka rasa yadda za ka yi da su don ka ya jaba ɗalibai ilmi masu haske za kila kana koyar da littafi a unguwar ku kitabu tauhid mutum bakwai ka zuwa mutum goma ka zuwa kana karantar da umdatul ahkam kana karantar da alwajiz mutum talatin ka zuwa kasuwanci yanzu entrepreneurship ya sha bamban da kasuwanci na da yanzu mutane ke ƙirƙiro hanyoyi daban-daban da kasuwanci da ake samun kuɗi ya kamata shi ma wannan karatun irin wannan a daina takalidi ne da yawa maimakon ka tsanna mutum talatin mutum goma sha biyar in ka je secondary school misali ka ce a secondary school ka haɗa kai da maka hukumar makaranta da mls ta baka dama za ka samu kila mutum dubu kaza suna sauraren ka wanda in ba haka kai ba za ka samu ba za ka iya fahimtar da su addini ka fahimtar da su abubuwa da yawa da suke so a fahimta ko da za su girma su kai wani matsayi tunaninsu tasirin karatun da kai musu ya musu tasiri sai ka amfani al'umma da yawa amma in ka zamna sai mutane su iske ka in mutum ɗari biyar an nan ba kowa yake da karɓuwa in ya zauna mutum ɗari biyar su isko shi ba za ka kana nan kana jiran sai isko ka sai kasance a mutane ɓanna da yawa Allah ya sa kun fahimci saƙona saƙona shine wannan na ƙarshe a tunanin ya canza cikin kuwan da adda tunanin ya zamna ungo su ya karanta da littafin da dama an koyar da shi in kace za ka karanta da umdatul ahkam yanzu misali in kace za ka ko duk wannan abubuwan da aka fara repetition ne ake fa misali yanzu in kace ka sa bukhari wani waje ka karanta ka kawo ga wannan hadisa abin da malam idris da faɗi shi za ka faɗi saboda wa'annan littafan ne ka bincika ka zo kuma wa'annan daliban da suke zuwa nan su ne za su koma can to su wa'anda wai ba su zuwa su ba su da haƙƙi a kai musu karatun wannan shine kawai sakon nawa mu yi ƙoƙari mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a shiga cikin secondary schools a shiga cikin higher institution a dinga koyar da mutane addini ga a shiga cikin ƙauyuka waɗanda ba sai sun zo ba a ga yadda za a yi karatu ya kai ma mutane sannan cikin ku masu hasken karatu su yi muƙawa ma waɗannan 'yan boko aƙida da zanadika suna nan suna yi kuma sai ka samu wanda ana jiran sai wani sananne sai asadu sunna a kaduna ya za ya yi musu raddi sai wane bancin kai ma kana iya yi kuma a fahimci naka don muna buƙatar cikin waɗanda a social media su yi mukawama su dinga raddin irin wa'annan tunane-tunanen ka hadisan babu ƙarya ne duk hadisan da cikin bukari suka yi magana ɗa'un ƙarya ne cewa ɗa'un ba ta shiga ba ta shiga makka da madina saboda me saboda ai ga covid-19 ta shiga to covid-19 ɗa'un ce kowa ba ce ba ruwa dai da wannan da ya gaya maka wannan mutum ɗari biyar dubu hamsin talatin za su fahimce shi kuma shi kenan an yi mugun mugun ɓanna da gobe za a ci gaba da ƙayyata hadisan bukari da musulun muslim ka don allah ku taimaka a shigar da karance-karance ya ku masu koyar suwa a unguwanninku yana da kyawo a koyar da mutum talatin ashirin amma a tashi a shiga inda za a kai karatun ka a bari sai wanda ya ja mashin ne ko wanda ya ja mota ta ya taho wanda bai zo ba inda haka ya kira musulunci bai kawo muna ba inda sai wanda ya zo da kama annabi sallallahu alaihi wahayi ya tsaya sai wanda ya zo da musulunci bai kai ko ina ba amma shi ya tashi yana kira ya tare mutane ya hau dutsen safa ya shiga nan ya shiga nan yanzu mun karanta zai je sham ya wuce wuri kaza zai je zai je Khaibar zai je kaza dole sai an tafi an kai wannan abin Allah tabaraka ta'ala ya karba muna Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala ala sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad masha Allah akwai muhimman sanarori na harko dai a kwamitin takaful yana tunatarwa an ja da baya kwaran gaske kada shi dan yayi muna aiki a taimaka saboda Allah ga alƙawlan da aka yi da akwatai nan kuma da aka ba da shawarwari su ma an bar sawa